واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا سافي الله رباه تقوى ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da 30 ga watan bakwai 29 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2020 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan luwa kofar fada cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano Najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin muwatta malik kuma muna na cikin littafi na farko a jerin ƙananan littattafai 31 ko 32 ko 30 da suke cikin wannan littafi na muwatta yau insha Allah za mu tashi babi da yake magana akan almasu birras wal hadisi mai lamba 77 Allah ya taimake mu ya sa mu dace mala ce babu ma ja fil mashi birrasi wal babi da zai bayani game da abin da ya zo cikin sha'anin shafar kai da kuma fatun kunnuwa guda biyu قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه وأن حديث sanadi zuwa nafi'a cewa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya kasance ina ɗaukar ruwa da 'yan yatsunsa guda biyu manunai saboda yin shafa ga kunduwarsa wannan hadisi isnadinsa ingantacce ne ibn al a isa bin dinar allah ya ji kansa ita ma'anar wannan hadisi yana ainihin wato rike fatun kunnuwansa ko 'yan yatsunsa guda biyu ina rike fatun kunnuwansa gaba ɗaya da su ta yadda zai sa babban ɗan yatsan daga baya ƙaramin kuma a ciki wato manuni sai shafo ciki da ɗan yatsan nasu a ƙarami wato manuni e kuma shafi fatun kunnuwansa da babban ɗan yatsan ta baya wato ba wai ana nufin ina ɗaukar wani sabon ruwa ba ne ma'ana ikan yi ƙoƙari nan gurin izamanto ya rage ruwa wasu malamai suka ce a abinda ake nufi waɗannan in yatsun su yake tsoma a cikin ruwa sai ikire in yi shafar kai a cikin mabso ina ɗebo ruwa ne da hannunsa na dama sai zuba hannunsa na hagu sai in yi shafar fatun kulluwansa da su da aka malamai dai suka tattauna kowanne aka yi daidai ne ko mutum ya shafi kansa kamar yadda muka gani a makon da ya gabata tare da kunnuwansa ko kuma ya ɗauko wani ruwa ya sabunta ruwa tsakanin shafar kai da shafar kuni amma wancan na farko wato haɗe shafar kai da shafar fatan kunnuwa shi ne fi inganci قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الأنصاري رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة وأن حديث إمام مالك يتي اللاباري يا إسر مسح شو أن تنبي جابر بن عبد الله الأنصاري الله يقارى مسيدا جمد شافا أكن rawani faƙala la sai ta a hatta yin saha a bil ma har sai an shafi kunne gaba ainihin wato gashi da ruwa wato mutum ba zai yi shafa kan eh, rawaninsa ba kadai a zai yi shafa ne kawai ainihin akan gashi da ibn rushd a cikin albidaya wani bidatul mujtahid wa eh, nihayatul ya kawo waɗannan wannan mas'ala ya tattauna kan. halatti ko ingancin yin shafa a kan ainihin rawani wasu malamai suna ganin za a iya yi saboda ne saboda yasun rawani da jabira idan mutum yana da bandeji ko wani abu da aka yi masa na karaya isa aka sa masa wani baka abin nan an ce zai shafa a kai ko kuma shafa kan kofi sai suka ba shi hukuncin hukuncin kofi wasu malamai suka ce a shi kam kai dole ne sai an shafe shi sai an shafi gashi sannan abin قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة ابن الزبير كان ينزل العمامة ويمسح رأسه بالماء وأن حديث عروة عن الزبير وكو هشام بن عروة ya da labari cewa mahaifinsa urwa ɗan azubai ya kasance yana kire rawaninsa ya yi shafi kansa da ruwa wato baya yin shafa kan abin da ya shafi ainihin wato eh, rawani da an gane wannan hukuncin kuma kamar yadda malamai suka tafi ya haɗa maza da mata kada mace ta ce ai ita ba za ta kwance dan kwalinta ba ko abin da ya kama da haka a adu hukuncin iri ɗaya ne قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير والحديث النافع يشي ya ga safiya yar abi ubay matar abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ita ma allah ya kara mata yadda ta kasance tana cire dan kwalinta lokacin da za ta yi shafar kai sai ta shafi kanta da ruwa wa nafi'un yawma idhin saghir amma shi nafi'un a wannan lokacin ina yaro dan kada ce to ya take bayyana al'aurata a gaban maza ko a gaban mutanen da ba muharramanta ba dan shi na fiye ba ɗanta ba ne bararren bawa ne ga shi abdullahi dan umar to lokacin yana karami in ya je a gidansu inda yake hidima yakan ga ainihin matar uban gidansa in za ta yi alwala takan cire ɗan kwalinta ta yi shafa a kan gashin kanta da shafi kanta وقيل مالك عن المسيح على العمامة والخمار أنت بي إمام مالك زمد شافاء كان عين الرواني دنفالي كوم مرف كم ماتا فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار بي كماتا قمتم نمجي كومتي في شافاء شي نمجي shi namiji إذا كما ita kuma akan dan kwalinta ko abin da waliyamsaha ala ru'usihima da namijin da mace kowannen su yi shafa akan ainihin kansa wato ya shafi kanshi wasu ila malikun an rajulin tawadda fa nasiya an yamsaha ala ra'si an tambayi imamu malik game da mutumin da ya alwala sai imanta ya shafi kansa hatta jaffa wudu'u har sai da alwalarsa ta bushe qala ara an yamsaha bi imam malik yace ina ga kawai ce yi shafar kai din wa ka ana salla an yi da sala in ko ya riga ya yi salla to sai sake salla din saboda shafar kai rukuni ne daga cikin rukunin alwala farilla ce daga cikin farillan alwala tana cikin farillai guda hudu da qur'ani ya nassanta su a lokaci guda wato wanke fuska da wanke hannaye zuwa gwiwar hannu da shi a kai da kuma wanke kafafu an gane ragowar kuma an faɗe su ne daban-daban kamar niyya wannan kowane aiki yana da bukatar wajen niyya sai kuma ainihin jeranta gaban alwalar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta su da kuma bibiyar su daga wannan sai wannan an gane so dai wannan babin ana magana kafin da ya shafi shafar kunne kana da option guda biyu zaɓi biyu kake da shi imma ka shafi kanka kunnuwanka tare da kanka in ka shafi kanka sai kuma ka wuce ka shafi kunnanka gaba kai tsaye ko kuma a bayan ka gama shafar kai kuma ka sake ɗauko ruwa sai ka sake shafar kunnanka da shi wani hadisi da ya zo kan cewa mutum zai ɗauko ruwan ne da hannunsa na dama sannan ya yi amfani da shi ko da malamai su yi magana kan hadisin amma dai in mutum ya raba ɗin babu laifi eh, musamman an samu eh, shaf lai dan umar wanda aka san shi da suna al'asari yanayi wallahu ala babu ma ja fil alal khuffai babi da zai bayani game da abin da ya zo cikin shafa akan khuffi abin da ake cewa khuffi kamar yanzu da mu na zamani mu ce safa sai dai ya sha bamban da safa ta mutu yanzu amma hukuncin da za a bashi ke hufi wani takalmi ne ko wani abin sawa ne a ƙafa wanda suke amfani da shi dacen yawanci har yanzu a kasashen laraba da ƙasashe masu sahara suna yi saboda zafin rana ko zafin dutse ko zafin sahara wanda suke takawa sai wani abu kamar takalmi sa tsaya ba ta iya huda shi sannan ba shi da nauyi an gane ko mutum zai sa takalminsa yawon shi a ko'ina musamman da yake makiyaya ne na raƙuma su kuma raƙuma suna cin abinci ne mai kaya saboda haka suna yawa cikin kaya ina da matakai iri-iri akwai wanda yana tsaya iya idan sahu akwai wanda yakan wuce shiga kamar har ƙauri akwai wanda kuma suka tsora shi har cinya wannan ga masu yawo kenan a cikin dazuzzuka sosai suna mu'amala da kaya da yawa saboda yagar kaya to na fata ne saboda haka ba za ta iya huda fatar har ta taba jikinsu ba to wannan shine shari'a sai ta samar da sauki domin ainihin masu yin amfani da shi musamman lokacin da za su yi alwala ko kuma lokacin da janaba ta kama su sai haka ba su dama ga inda za su yi haka lokacin da mutum yana zaman gida da kuma lokacin da yana halin tafiya an gane to amma shi wannan kofi din shine malamai suka ba shi hukuncin safa yanzu ko suka ba safa hukuncin sa yanzu an gane ku da haka duk hukuncin da yake tabbatuwa akan kofi to yana tabbatuwa akan safa an gane ku قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأن حديث لسنزي زوى المغيرة بن شعبة ألا يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya je domin biyan bukatar sa irin ta dan adam a lokacin da aka yi yakin tabuka qalal mugira sai mugira ite fa zahabtu ma'ahu bima sai na rike ruwa tare da shi na bishi bayan ya je ce da ni tsaya a nan idiya bukatar sa ya dawo fa ja'a rasulullah sallallahu alaihi sai manzalan su sai me zo fasa kabtu alaihi ma sai na zuba masa ruwa fa ga sala wajaha ya wanke fuskarsa ثم mazaba يخرج يديه min kummai جبته sai irin ga kokarin ya fito da hannayensa ta kafar rigar da yake saye da ita falam yastati min dhiki kummai jubba amma sai kasa saboda bakin ya tsuke da yawa fa akhrajahuma min tahti jubba sai fito da hannayensa ta karkashin jubba din fa gasala yadayhi sai iwanke hannayensa wa masaha bi Yayi shafa da kansa wa masu ha'alin hufai ya yi shafa kuma akan hufayensa fajaha a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdurrahman ibn aufin ya ummuhum sai manzo ya zo inda zai salla sai tara abdurrahman Ɗan auf Allah ya ƙara masa yadda ina yana limantar an ta da sallah ina yi musu sallah wa qad salla bihim raka'a yayi raka'a ɗaya tare da su فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم sai manzo Allah su sallam ya sallaci ragowar sallar da ta rage a kansu a gare su fa fazi mutane sai suka razana sun ga manzo Allah su sallam a cikin sahu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam qal lokacin da manzo Allah su sallam ya gama sallar yace ahsantum kun kyauta wato da buku yanke sallar ba a kuka kyale shi ya ƙara sallar wannan hadisi idan kuna ya tunawa mun wuce shi a cikin sahih bukhari ainihin a cikin kitabus sara inda eh, kitabul fadail eh, fadail na abdurrahman dan au lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani annabi da Allah ya aiko fa ya yi sallah a bayan wani mutum ɗan aljanna daga cikin mutanensa ko daga cikin al'ummar sa kace wannan sai nuna Abdurrahman dan au ɗan aljanna an gane wannan mahallu shahid shine gashi na inda shi al dan shoba yace manzo Allah ya shafa akan kufi an gane saboda haka mutum zai yi shafa akan kufinsa ko da yayi bawali ko da yayi ba haya in ya zo kawai da zai yi kawai sai wanke inda suke na zahiri can kuma kufi ya ainihin shafa akan an gani ko wata fa'ida da za mu sake fa'idantuwa da ita a cikin hadisin jawazu imamatul fadil mafdud ma wujudil fadil wato halaccin wanda yake an fi shi ya limanci wanda ya fi shi ai manzo Allah su sallam ya fi kowa ko to amma sai zai salla bayan eh, Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan Auf din na cikin sahabbai ko wanda suka fi shi dan ba shakka Abubakar ya fi shi ba shakka umar ya fi shi ba shakka usman ya fi shi ba shakka aliyu ya fi shi an gane ko. so to kenan ba wani abu dan kai sallah bayan mutumin da kabi wanda da kafi wannan ba wani abu bane an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga dabi'arsa sai ya kira sahabin sai ce zo zo na ka karanta min qur'ani ya rasulullah na karanta maka qur'ani bayan kai aka saukarwa sai ce ina son ji qur'anin daga bakin wuri wani na ni ma ina son ji ana karantawa to saboda wannan duk ana koya mutane tawadu da kankan da kai jin wani abu mutane su ajiye shi sai su rayu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da aminci Allah ka amintar da mu قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها wannan hadisin nafi da abdullahi dan dinar Allah ya kara musu rahama suka ba da labari ga imam malik cewa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya je kufa lokacin sa'ad dan abi waqas shine sarki a kufa fara'ahu abdullahi ibn umara yamsahu 'ala al abdullahi dan umar sai ya ga sa'ad dan abi waqas ina yin shafa akan khuffayensa fa kara zalika alai sai masa inkarin haka wannan wannan irin abu ne kuma me haka fa lahu sa'ad sai sa'ad yace da shi sal abaka idza qadimta alai in ka koma gida ka tambayi mahaifinka yaya hukuncin wannan abin ne فقدم Abdullahi الله فنسي أن يسأل umar an zalik sai abdullahi da ya dawo ya manta ya tambayi mahaifinsa umar game da wannan hukunci hatta kadima sa'ad har sai da sa'ad dan abi waqas Allah ya kara masa yadda ya dawo fa qala as'alta abak yace ka tambayi mahaifinka game da wannan matsala da muka tattauna fa qala la yace a fa sa'alahu abdullah sai Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa i tambayi Umar Allah ya kara masa yadda fa qala Umar sai Umar yace idza adkhalta rijlayka fil khuffayn wa huma tahiratan famsa alaihima in ka saka kafafunka a cikin huffayenka suna da tsarki to ka yi shafa a kansu kala abdullahi abdullahi ya ce wa in ja a haduna min alga'ib ko da ɗayanmu ya yi ba haya faƙala umar na'am sai umar allah ya ƙara masa ya dace eh wa in ja a ahadukum min alga'ib ko da ɗayanku ya yi ba haya ya dawo ya zo zai yi alwala to shafa kawai zai yi akan hufayensa muddin lokacin da ya sa su a asali suna da Ƙafafunsa ya yi alwala ne isa ka su ƙalawa haddasa an malikin an nafi an na abdullahi bin umara ba la fito sun mata wadda a fagasa la waje huwa ya dai wa masu hara'asa wannan hadisin da sanadi zuwa nafi cewa abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ya yi bawali a masallaci a kasuwa sai izo ina alwala ya wanke fuskarsa da hannayensa fi kansa janazatin دعي لجنازة ليصلي hina da halal masjid sai aka kira shi lokacin da ya shiga masallaci cewa izo zai wa gawa sallah فمسح ala خفيه sai yi shafa akan hufayensa sun masalla alaiha sannan iwa ga wannan nan sallah ma'allu shahid shi ma abdullahi dan umar ga shi ya yi shafa akan hufi an gane kun gada shi yake inkarin an yi ko yanzu kuma yana ne ga shi ma yana yi to kenan abinda musulunci yake nema hujja ne ce ce hujjar da ta sa kai kaza idan akwai hujjar da ta sa kai kaza to shi kenan kai ka gama yanzu mai neman hujja shi kuma ya rage nasa shi ma ya ji tsoron Allah ya yi ne ya yi aiki an gane ko inda kai kai kuma ya tambaye ka ina hujja ka bashi to shi ma ya ji tsoron Allah ya yi aiki an gane ko to sannan ga shi Abdullahi dan Umar ya jinkirtar da shafar kufayen nasa ya yi alwala zuwa shafar kai wannan fa hadda kulli an gane ai mun ji hadisin sa makon da ya gabata ku ya ruwaito shafar kai da fatun kunnuwa ake ya gaba daya to sai ga yanzu ya yi alwala ya bar shafar hufayensa sai ya tashi ya shiga masallaci don yi sallah sai aka ce zo gagawa zai mata sallah sai ije ya shafi eh, eh, hufayensa sannan ya je wa gawa din sallah malamai sun tattauna menene abin da ya faru shin mantuwa ce yi ko kuwa yana sani don ya nuna halacci ne wato mutum zai iya barin shafar huffayensa sai lokacin da zai amfani ko zai amfani da alwalar da i sai ya shafa akan ainihin huffayensa haka malamai suka tattauna wasu malamai suna ganin cewa mantawa yi sai da ya je zai aka kira shi domin abin nan sai tuna ai bai shafa akan huffayen ba saboda haka sai ya shafa akan kofi wasu malamai suka ce a ainihin ina sani wato kawai ya jinkirta ne ainihin eh, saboda in gaya mutane cewa ko ina ji a zuciyar cewa ya halatta a raba tsakanin alwala da aka yi da ruwa da kuma shafa akan kofi daga nan da waɗansu suke cewa idan za ka yi taimama wai dole sai dai in za ka yi sallar sannan za ka yi taimama man kai kana ce assalamu alaikum ta warware wannan maganar ba daidai take ba an gane taimama tana tsayawa ne a matsayin alwala duk abin da alwala take yi taimama tana yi babu abin da yake warware taimama sai abin da yake warware alwala masu cewa wai idan ka samu ruwa ta warware a ba warware ta sai ba kana yin eh, alwala ka yi ne kuma wato eh, haske akan haske da can kana da hasken ka suka kara wani amma zancen cewa kana samun ruwa ta warware wannan ba haka yake ba an gane ko haka wasu malamai suka faɗa amma dai ainihin nafsi baya goyon bayan wannan saboda alwala ko taimama tana tsayawa ne a matsayin alwala saboda haka muddin kana da taimama duk abin da mai alwala yake da shi zai iya yi kai ma za ka iya yi an gani cewa kana ce assalamu alaikum ta warware to sai dai ce ita ma alwala kana cewa assalamu alaikum ta warware an gane saboda haka mai taimama ya samu dama isallaci sallolin da ya ga dama muddin wannan taimama din tana haka nan ya samu dama a ainihin ya yi abin nan ya ɗauki lokaci ina tare da ita kuma ya samu dama irin ga maimaitawa kamar yadda kana da alwala ka kana maimaita alwala an gani ai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci ina maimaita alwala da haka wata rana ma da izo yi sallar azhar ko ya sallar asuba da mutane i yana tare da mutane bai tashi ba har azahar i sallah da wannan alwalar har la'asar i sallah da wannan alwalar har magariba i sallah da wannan alwalar har isha sai ce ya rasulullah kai wani abu da musa saba ganin kai ba menene ai mun ga kai salloli gaba ɗaya da alwalar guda ɗaya sai ya ba wani abu shi ke an gane sabto abin da yafi shine duk sanda zai salla zai alwala wannan shi yafi da aka ran da suka ga wani hukunci sabo sai suka ne sai suka yi inquiry sai suka tambaya ya rasulullah mun ga kai wani abu wanda ba shi ka saba yi ba menene mun ga kai salloli gaba ɗaya da wannan alwala da alwala guda ɗaya baka sake alwala ba sai eh, wannan ba wani abu mutum zai iya yi yayin eh, da mutum yana da alwalarsa shi kuma sai ta yi sallolinsa gaba ɗaya to haka ita ma taimama ko sallah nawa za ka yi in ka yi taimama yanzu ka yi sallar asuba in ka kai gobe yanzu ba yi bacci ba alwala ka bata ne ba baka kaza ba kai kaza ba kenan nan ka fiye salolin ka da ita da haka malaman da suka ce za a sake alwala abin nan taimama kowane lokaci shi suka yi ta kasa ko wurin da za ka yi alwala eh, taimama ba shi da wahala ruwa shi yake da wahala samun wani lokaci amma shi ita kasa da za ka yi taimama ko bigiran da za ka yi taimama ai ba shi da wahala da haka nema suke cewa sai ka zo za ka ta da sallah wani sai ya zo amma sai ma liman ya riga wato ya yi kabbara harama sannan shi kuma zai sun ya zai taimama shi ma ya kabbara harama an gane cewa sai lokaci ya shiga sannan a yi taimama wanda ya taimama gabanin shigar lokaci zai sallah ba ta yi ba da sauransu wannan duk abin nan an gane wallahu ala to sannan hadisin ta bangare guda ina nuna mana wajabtin yin tsarki ga wanda zai yi sallar gawa an gane kawai kawai da mutum kawai ya zo ya gana sallar gawa kawai ya shiga sallar gawa ta sha bamban da sauran sajadu da mukan ce a yi kamar sujudu shukuri an ce ba sai kana da alwala ba kamar sujada tilawar qur'ani ba sai kana da alwala ba to kada mutum kawai zo ya ce ta yi ta ma sallar gawa babu ruku ba sujada a ciki saboda haka kawai zo ya kabara ya addu'a ce a ita sai da tsarki sai da alwala sannan ake yi in babu to kai taimama an gane in ba haka baka tsaya gefe guda kai wa gawa din addu'a wannan din shi ma zai yi amfani amma dai da sunan sallah da ake wannan to an shartanta sai da azwala قال وحدثني مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش رضي الله عنه أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال wannan hadisin da sanadi zuwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa ya je Quba sai bawali thumma utiya bi wudu'in fatawadda sai aka kawo masa ruwan alwalai alwala kaga sala wajahu wa yadayhi ila almirfaqain ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwoyin hannu wa masaha bi ra'si ya shafi kansa wa masaha ala alkhuffain ya shafa kan khuffaye thumma jaa almasjida fa salla sannan ya je masallacin Quba yayi sallah wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne zuwa Anas dan Malik an gane masallacin Quba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yi alwala daga gidansa ko yi wanka daga gidansa ya sa kayayyakinsa masu kyau sai ya je masallacin Quba ya sallar nafila raka'a biyu za a ba shi lada kamar yayi umra an gane da aka annabi sallallahu alaihi wasallam duk mako an kiyaye ina zuwa masallacin Quba yi sallar fula raka biyu sannan ya koma gida duk sati duk mako in dai ina madina an gane ku sallah a sallar to sabon wannan falala din an gane amma ma'allu da cikin hadisin gashi nan ya ce ya shafa akan kuffaye kuma zuwa kubadin nan manzo yakan ji a kan abin hawa yakan ji a kafa an gane ya kan abun hawa ije a kafa da kan Allah ya baka dama ka je Madina kai ma sai ka ringa gwada irin wannan wata ran ka biya abin hawa wata rana ka biya ƙasa ai is trackable ba wani ba wata tafiya ba ce da za ka ce ba za ka iya yi ba gaba ɗaya ba tafi daga nan zuwa imawa ba an gane wuri ne kusa sosai za ka je cikin nutsuwa kana tafi kana azkar ɗinka kana tasbihi kana tahmidi kana takbiri kana karatun qur'ani kana salati ga annabi sai ka kawai sai ka ga ka ka zo ba shi da wata ba wata nisa su ba wani nisa sosai an gani kala ya haya ya haya yi ce wasu ila malikun an rajulin tawadda wudu as-sala an tambayi imam malik game da mutumin da ya alwalar sallah thumma labisa khuffai sannan isa khuffayensa thumma bala sannan yayi bawali thumma ma sannan ki cire khuffayen bayan yayi bawalin thumma raddahuma fi rijlai sannan ki mayar da khuffayen kafafunsa ayastaniful wudu shin zai sake alwalar faƙala sai imam malik allah ya ji kansa ya ce liyan zai hufaihi a itire dai hufayen nasa sun maliyatawadda sannan ya yi alwala waliyakfir rijilaihi ya wanke kafafunsa bayan ma yamsu alal hufaini man adkhala rijilaihi fil hufaini wa huma tahiratan wanda zai shafa kawai wanda ya samu ya shafa kan hufayensa Shi ne mutumin da ya sa kafafunsa a cikin kufayen suna da tsarki da tsohurin wudu tsarkin kuma irin na alwala Ba amma mana halar bilaini, fil khuffayn yau huma gairu wanda duk ya sa kafafunsa a cikin kuffayensa ba su da tsarki da tsohurin wudu tsarkin irin na alwala falayen yamsahu alin al shi ba zai shafa kan kuffayensa ba ku kalli wannan matsala din mutum ne ya yi alwalar ya sa kuffayensa sai je sai bawali sai kuma ya cire hufayin sai mayar isa don ya zo zai alwala wannan sai ya cire hufayin sai ya yi alwala saboda mai wancan ba wani ayyakar ne wannan alwala kuma sai da ya ba wani sannan ya cire hufayin to tun da ya cire imayar to in ya zo zai alwala dole sai ya cire sai ya wanke an gane saboda lokacin da ya sa su kafafun ba su da tsarki an gane tsarki irin na alwala kala ya haya ike wasu ila malik an tambayi imamu malik an rajulin tawadda'a wa alayhi khuffahu game da mutumin da yayi alwala kuma da kufayensa a kafafunsa fasaha anil mashi alal khuffaini hatta jaffa wudu'uhu wa salla sai imanta ya shafa a kan kufayen nasa har alwalar tasa ta bushe har ma yi sallah qala imam malik yace li yamsa ala khuffaihi wa yu'id salata wa la yu'id al-wudu yace yi shafa akan khuffayen nasu imai mai ta sallar amma ba zai sake sallar alwalar ba an gane ita alwalar ta yi قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه يحيى yace an tambayi imam malik game da mutumin da i wanke kafafunsa sannan isa huffayensa sun masta na falozo sai zo zai sake alwala faƙala sai ma malik ce liyan zai huffai ya cire huffayen sun maliya tawadda yi alwala waliyafin rijilaihi ya wanke kafafun nasa saboda wancan wanke kafa kawai yi isa kafa sa abin nan ba alwalai ba an gane saboda haka dan ya wanke kafa kawai ba zai ce na nazo zan yi alwala ai na wanke kafafu saboda haka bari in yi alwala in yi shafa akan kofi ba a ya cire ya sake wanke al'amalu fil alal khuffain babi da zai magana kan yadda ake shafar khuffaye qala ya haya an malik an hisham bin urwa hura ra'a abahu yamsahu alal khuffain wannan hadisin hisham dan urwa yake bada labari cewa ya ga mahaifinsa urwa dan az ina yin shafa akan khuffaye qala ita wa kana la yazidu izama sa'a ala al-khuffaini ala an yamsaha zuhurahuma yace ya kasance baya yin ƙari yayin da zai shafa akan khuffi akan shafar bayan khuffi din saman sana an gane ku nan inda saman kafa kai ke ba kasan tafin ba an gane ku na ake shafa an gane wala yamsahu butunahuma baya shafar cikin kafafun khuffayen kasan kenan inda ake taka an gane ku قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسي على الخفين yahaya ita imam malik ya bani labari cewa ya tambayi ibnu shahab zuhri game da shafa akan kuffaye kaifa huwa ya ake yi fa adkhala ibn shahab ihda yadayhi tahta al-khuff wal ukhra fawqahu thumma amarrahuma sai ibnu shahab zuhri ya sa kafarsa daya a hannunsa ɗaya a karkashin kafar ɗaya hannun kuma a saman kofinsa sun ma'amarra kuma sannan ija su ƙala ya haya ya haya ce ƙala malikun imam malik ya ce wa ƙaunar bin shahabin a habbu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan abin da ya bin shahabin da zuhuri ya faɗa shine mafi soyuwar abin da na ji a cikin wannan matsala wato za ka shafar sai ka sa abin hannunka na hagu a ƙasan kafarka ta dama hannunka na dama a sama daga ɓangaren yan yatsu sai ka jawo su haka ciki an gane zuwa idanun sahunka an gane ku wannan in shi ne abin da ibn shahabin zuhuri ya bai wa imam malik fatawa da shi amma dai hadisai abin da suka tabbatar ana shafa ne da zahirin kofi kawai wato bayan ba a shafar ƙasa an gane saman kawai ake shafa da haka ne ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa law kana ad-din bil ra'i la kana asfal al-huffi aula bil mash min a'lahuma ite inda addini da ra'ayi ake yi to da kasan huffi ya fi cancanta da a shafa ba saman ba walakin ni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi zahiri huffai sai dai ni na ga manzo Allah sallallahu ina shafar bayan wato hukun nasa ne baya shafar ƙasa bayan saman nan ake shafa baya shafan bayan to wannan kuma ita ce magana mafi inganci a cikin abin da ya shafi shafa akan hufi ne yasa imam malik ya ce ya fi son wannan maganar ta ibnu shahabin zuhri ko ita ce mafi soyuwar magana da ya ji a cikin wannan matsala? akwai maganganu da malamai suka yi wasu malamai suka ce bai samu wannan hadisin na aliyu dan abi ba an gane cewa manzo Allah sun sallam ya yi shafa ne a saman kofi kawai saboda haka suka ce da ya samu to da zai bi shi saboda haka bai samu wannan hadisin ba saboda shi ina madina aliyu kuma dan abu talib a yi ya ina kufa saboda haka a can yake ba da wannan labari imam malik bai ba shi da wannan bayani da aka yi sai shi ya fi son wannan magana ko a cikin abubuwan da ya ji game da shafa kan kofi wannan ya fi soyuwa zuwa gare shi da aka za ka ga mazhabin malikiya za ka ga wannan din shi ake yi sa hannunka na hagu a ƙasan kafarka kofinka na dama a saman kofinka sai ka jawo su daga bangaren 'yan yatsu zuwa wajen idan sahunka ta ƙasa kuma zuwa dunduniyarka an gane sai ka ɗago sama inda zai zo wajen agara to ka gama shafa ɗin kenan nan kuma ka zo daidai abin nan ka tsago sama inda zai ka zo wajen idanun sahu to hakan nan za a zo koya maka kayi karatun fiƙi an gane ku kuma za ka kife hannayen naka ne wannan ya haɗu da wannan saboda har gefen ana shafa an gane ku ba wai kawai kasan haka ka ja wasu ba sai ce nan hannunka ya kawo nan wannan kuma sai ya taɓa ta nan sannan ainihin ka jawo ka yi shafa kamar yadda na faɗa magana mafi inganci shi ne wannan hadisi na aliyu dan abi shakar saman kawai ake shafa kuma shafar ainihin an fi a yi da hannun hagu saboda tsakari ka'ida ta tsafta a musulunci don ka shafi da hannun dama takalmi ko safa tana ya ɗaukar ƙazanta kuma ka shafi abin nan sai ka zo ka ka taɓa wani wani ko ka ci abinci ko abin da ya kama da hakan to da haka an fi so a yi da hannun hagu in ka tsaye ruwan ka zubar sai ka yi haka sai ka shafa hakan an gane kuma ko kaka ka shafa shi kenan an gane ba sai mutum za ka ga wasu sai sun tsaya har kamar kamar abin nan sai an tsaya wani wurin ma a yi ta shafa a yi ta shafa sai an abin nan wani kuma sai ka ga har kasa to musamman tunda musa fa muke sa ka cire mana kai ka wanke ba shi kenan ba amma zai ga mutum yana shafa har sai abin da ya shafa ko ina ya shafa ko ina wani ma har karshen safa sai ya shafa an gane to wannan ba haka ake yi ba shi idan ka ji hukunci abin da ya kamata kai shine ka tsaya kuma ka koyi ya ake yin an gane ku ai kun ga yanzu imam malik sai mana babu guda biyu babul masri al khuffain sai eh, babi babul amali fi masri al khuffain wato babi magana kan hukuncin shafar khuffi shafa kan khuffi da ya gama magana kan hukunci sai kuma ya ce to kuma ga inda ake yi ai kun gane ku ga kuma inda ake shafar hukun ga inda ake yi to haka ya kamata duk sanda za ka yi wani aiki to ka sanya ake yinsa. sa kamar yadda malam mai ahalari yake faɗa wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya hukm Allah fi bai halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa. sanin hukuncin Allah a ciki ya hada har da a sanya ake yin wannan aiki da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya dora ma kan daidai to kuma nan za mu kwana insha Allah sai Allah ya kai mu bayan sallah sai mu dora da ganin da muka tsaya kawai da yake takwas ga wata gobe kenan tara ga wata rana ce mai muhimmanci a wajen musulmi ranar tara ga wata ranar da ake hawan arfa to wanda bai samu ya je aikin hajji ba to sai shi kuma aka shar'anta masa sai azumin nafila azumin da ake cewa ranar arfa an tambayi manzo Allah su sallam game da azumtar ranar arfa yace ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiya wal muqbila yace Allah zai kankare wanda yi lafazin ahtasib malamai suka ce yace ina zato suka ce ba zato ake ba manzo Allah su sallam babu zato a cikin harkarsa saboda zato babu tabbas ke an gane shi kuma abin da yake faɗa ya kini tabbas ne don wahayi ne daga Allah ita Allah zai kankare wa wanda ya azumin wannan rana zai kankare masa zunubin shekarar da ta gabata da kuma wadda za ta zo an gane to ana cewa shekara biyu amma an ka tsaya hakika shekara uku ke to ya kankara wadda ta gabata ya kankara wadda za ta zo to ta tsakiya kuma fa hmm? ko ita babu ita an tsallake ta to kaga da ita ke wasu malamai sun suka ce da yake makubila ana nufin albafiya wato wannan da kake ciki to da za ka ji wani lafazin yazo ce sanatai shekara biyu an gane to alayi hal azumi ne mai falala kwarai da gaske ka yi azumi kwaya ɗaya a kan kare maka zunubi ko na shekara ko na kwana ɗaya ne ba kai ne da riba an gane to saboda kar wanda yi wa kansa ruwa da wannan falala ta Allah subhanahu wa ta'ala mutane su daure su wannan azumi kuma a yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala tun daga gobe mun yi bayani a baya hadisai sun tabbata da asa ana yin kabarbari ne da ambatan Allah da yawan istighfari da yawan addu'o'i tun daga shigar waɗannan kwanaki an gane ku tun daga waɗannan kwanaki guda goma da haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo ayyamin ma'adudat ya kawo ayyamin ma'alumat an gane akwai kwanakin kididdigaggu mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa su ne waɗannan kwanakin guda goma amma wasu kaɗan daga cikin suka ce a ana nufin kwanakin tashrik wato rana arfa da kwana uku bayan sallah suka ce su ake nufi da ayyam ma'adudat suka ce ayyam ma'lumat su ne waɗannan guda goma ma'adudat kuma abin nan ma'lumat su ne waɗannan guda goma ma'adudat su ne waɗancan ba haka kuma wasu malamai suka ce an gane ku kai waɗanda suke ganin ayyamin ma'adudat suratul baqara aya 203 da Allah ya faɗa wa zikrullah fi ayyamin ma'adudat suka ce su ne waɗannan kwanakin guda goma shine magana mafi yawan malaman tafsiri amma wasu daga cikin malamai suka ce a waɗannan kwanakin ne ranar arfa zuwa bayan sallah kwanaki uku bayan sallah su ake tare su ayyam ma'lumat ayyam ma'lumat su ne waɗannan guda goma a wajen waɗansu malamai da Allah ya ce wa fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am a sura ta 22 suratul hajj da yake magana kan hadaya suka ce to waɗannan kwanakin guda goma sake ta da su ayyamun ma'lumat waɗansu suka ce waɗancan kuma su ake ta da su ayyamun ma'ludat wato waɗanda suke ranar arfa zuwa ranar ainihin sallah idan ka tsaya ka kallo usulobin qur'ani zai fi daidai da a ce ayyamun ma'ludat waɗannan kwanakin guda goma ma'lumat kuma ya zamanto waɗancan guda guda guda hudu kenan ranar arfa da kwana uku har da sallah an gane za ka ga waɗannan su suka fi ɗaukar ta da su ma'aluma sanannu saboda ainihin wasu sanannu ne kuwa yana sanar da ƙimarsu da darajarsu ma'adudat kuma ƙididdigaggu a ɗauka waɗannan guda goma daga nan zuwa ranar arfa ko kuma abin da yake gabanin kamar yau kenan ko har ranar arfa zuwa ranar sallah to kowanne dai kai ɗauka duk ɗaya ne malamin sun tattauna akan wannan babu ishkala ciki ribar da za ka samu ko ake fatan ka samu in ka san wannan abin to kuma me ka amfana da shi an gane ka san ma'adudar, ka san ma'lumat to me ka amfana me yake so a yi a cikin ayyam ma'adudar? me yake so a cikin ayyam Shi ne yawan ambatan Allah to ka yawaita ambatan Allah din an gane ko a yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. to sannan akwai wani abu da ana faɗa eh, cewa eh, sai ranar sallah ake fara kabar bari bayan sallah azhar magana mafi inganci shine tun daga gobe ake fara idan baka fara cikin kwanakin ba gaba daya mun ji magana da tafi kowace inganci a cikin kwanakin ake yi gaba daya an samu abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda da abu huraira takakka ma suka yi sukan je kasuwa a waɗannan kwanakin sai su je su kama zikiri suna ambatan allah mutane sai ka ji masa kasuwa ta gure ko yana ambatan allah haka suke yi umar dan khattab shi ma yakan yi haka to amma dai waɗannan kwanaki daga gobe rana arfa zuwa kwana uku bayan sallah su aka fi son a yawaita ambatan Allah a cikinsu an gane cewa ka kirga sallah sha biyar ko sallah ashirin ai akwai masu faɗa haka ko wannan yake yake nuna maka cewa maganar tana da abin nan kenan a abin da ake bukata tun daga gobe bayan kowace sallah sai mutane su kama kabarbari daga sallar asuba ta gobe irin wanda muka yanzu ana idarwa kowa sai kama kabarbari haka za a yi har bayan kwanakin sallah da kwana hudu uku haka za a yi kuma ranar da ake cewa bayan sallar asuba an gama ko a zahar ranar uku da sallah to shi kuma ranar sai har sai rana ta faɗi sai rana ta faɗi ku ko ku a aka yi asuba shi kenan rana ta wuce wasu malamai ma cewa suka yi har sallar isha saboda su a wajen sai alfijir ya gizo sannan yau ta wuce yanzu mun shiga yau ba za ta wuce ba sai alfijir ya wuce to gobe to kenan kaga za ka yi har sallar isha ko cikin dare ka farka za ka yi duk abin da za a bin to sannan da ake cewa sau uku kawai za a yi dan za ka ga ana yi sai kaga mutane da an yi sau uku kuma kowa sai ya shiru ba fa shi aka yi lalle uku za a yi bal wasu malamai suna ganin iyakancewar ma kamar ganganci ne ga Allah tunda da ba a iyakance annabi bai iyakance ba sahabbai ba su iyakance ba shi Allah bai iyakance ba kawai abin kawai yi ake yi ka yi iya abin da ka iya yi shi da Allah abin da yake so ne a yi ta yawan ambatan nasa a cikin waɗannan lokuta to da haka sai yi ta yi gwargwadon abin da ka samu ukun kai biyar kai bakwai kai tara kai sha ɗaya kai wannan abin nan ɗin babu laifi to sannan ita kanta lafazin shi kansa lafazin da za a yi wajen kabarbarin ba wani iya wannan da ake faɗa ne lallai mutane sai sun yi ba shi abin da maza Allah ya koya mutane shi ne ambata amma wani lafazi ɗaya ɗaya ba wanda ya faɗa a cike ta lallai shi za a yi da haka wanda ka samu kai kabar kabarbarin da haka za ka ga wasu kabarbarin kawai suke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi za su kai wasu hamdala suke wasu tasbihi suke subhanallah subhanallah wasu alhamdulillah alhamdulillah wasu la haula wala quwwata illa billah wasu istighfari suke duk abin da ya tafi ambatan Allah shi yake so kawai mutum ne ana fatan kuna gane ku amma idan ka zaɓi wani kamar ne zuwa cikin arrozutun nabiya in ka zaɓi wani kana yi kamar wani shi aka fi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahil hamd سبحان الله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أبلدي أغاني abin da ake so shine yawaita ambatan Allah din subhanahu wata'ala da haka ina ainihin dada zaburar da yan uwa azumin gobe kowa ini ya iye shi kuma yawaita yin addu'o'i mutane suna cikin yanayin da suna bukata addu'a nan ko ba a to ga dama an samu ai ta yin addu'a yan uwa masu albarka wannan duniya Allah ya kawo mana zaman lafiya damuwa da ake ciki ta kuncin abin hannu Allah ya kawo mana yalwa Allah ya kawo mana arziki mai amfani ai ta gaya wa Allah tsoro da ake ciki Allah ya kawo mana aminci Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai zai iya gyara tattalin arzikin duniya ba wanda ya isa ba wata dabara da za ta iya Allah subhanahu wata'ala shi kadai zai iya yalwata rayuwar mutane babu wata gwamnati ko wata hukuma da ta isa ta iya wadata mutane ba zai yi ba aikin Allah ne kuma Allah kadai shi zai iya kawo tsaro babu wani jami'in tsaro ko mai sa ko wani makami da zai iya kawo tsaro a tsakanin al'umma Allah kadai shi zai iya kawo tsaro to mu roki Allah Allah ya kawo mana arziki mai amfani ya inganta tattalin arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana tsaro da zaman lafiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora to kuma da wannan zamu ce insha Allah mun ba da wannan makon gaba daya saboda sha'anin sallah da yan ziyarce ziyarce da yan gaishe gaishe waɗanda za su tafiye tafiye har su je su dawo ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan ibada ladi lafiya Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana rayuwar mu ya tsare mana mutuncin mu Allah subhanahu wataala ya amshi abin da za mu na ayyukan da'a ainihin na wannan ibada musamman ta layya ko azumin arfa da layya Allah subhanahu wataala ya tsare mu riya Allah ya tsare mu sum'a Allah ya tsare mu duk wani aiki da zai bata mana aikin da za mu yi gare shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawun ayyukan mu ya yafi zunuban iyayenmu da malumanmu da yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu da Allah ya karɓi rayuwarsu muna roƙon Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna gidan rahama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu ma da idan rayuwar mu ta zo karshe sa mu cika da imani Allah ya mana jagora Allah ya riko da hannayen mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da yake so ya yadda da shi Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatan mu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته